Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta Alhamis da fatan an yi cikin koshin lafiya. Gajeren abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da shirin nan na Afirka a yau daga nan sai shirin nan na muryar masu saurare akwai shirin nan na kyasoshin rayuwa bayan sa muna tafi da shirin nan na haƙoƙin mata a musulunci za mu ƙarƙar da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saurare da Allah kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau alhamis 30 ga watan yunin shekara ta 2022 wanda daidai da ga watan zulhijja na shekara ta 1443 hijira kamariya masu hari kun san cewa shekaru 100 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 30 ga watan yunin shekara ta 1920 mutanen kasar iraki suka fara bore domin kwarar turawan ingila yan mulkin mallaka daga kasar su a karkashin jagorancin ayatollah murza muhammad taqi shirazi bayan faduwar dalar usmaniya karshen ƙarshen yakin duniya na daya turawan ingila da faransa sun yi wutantar kasashen daular usmaniya tsakanin su inda rabon turawan ingila fada a kan kasashen iraki palestine kuma jordan da haka waɗannan kasashe suka fara kwasar ɗimbin arziki da suka samu a waɗannan kasashe da suka mamaye a ƙasar iraki aitullah shirazi ya ba da fatawar jihadi da kuma mutanen ƙasar suka amsa wannan fatawa kuma suka fara bore na farko a wannan rana duk cewa dai turawan sun murkushe boran sun kuma ɗora sarki faisal ɗan sharifu makka kan sarautar ƙasar iraki amma ba da jimawa ba a sake wani boran wanda ya kai ga samun 'yancin kan ƙasar da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 32 da suka gabata rana irin ta yau wato 30 ga watan yuni shekara 1989 janar umar hassan albashir ya jagoranci wani jin mulki a ƙasar sudan wanda ba a zubar da jini ba wanda kuma ya kifar da zababbiyar gwamnatin sadiq mahdi marasan albashar ya haɗa kai da dr hassan alturabi na jam'iyyar sudan national congress har kai ga zama shugaban ƙasar sudan bayan hakuma ya fara bayyana siyasar sa akan amurka da haka kuma gwamnatin amurka da ƙasashen yammacin turai suka fara goyon bayan 'yan tawayen ƙasar sudan a yankin kudancin ƙasar har zuwa lokacin da suka samu 'yancin kai a shekara ta 2011 kuma aka raba ƙasar sudan ɗin da ƙasar sudan ta kudu daga bisani bayan matsin lamba da kasashen turai da 'yan koren turawa daga cikin sarakunan larabawa albashir ya mika kai inda kuma yana biyayya ga turawa sau da ƙafa da kuma sarakunan larabawa domin samun sauƙi da sassauci na matsin lambar da yake fuskanta daga gare su da kuma kotun manyan laifuka ta duniya wadda hukumance take neman sa bisa zarginsa da yin kisan kiyashi a yankin darfur akan bakakin fata 'yan afirka waɗanda ba larabawa ba waɗanda suke yammacin ƙasar ta sudan amma da ƙarshe dai duk da kai da albashir ya yi ga turawa guguwar buran al'ummar kasar sudan ta kifar da gwamnatinsa a ranar 11 ga watan afrilun shekara ta 2019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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran. Amurka ta sanar da ƙarin tallafin dala miliyan 800 na makamai ga Ukraine. Mutum hudu sun mutu yayin boron ƙin jinin mulkin sojoji a Sudan. Iran ta ce za iya cima matsaya game da tattaunawar Vienna idan har Amurka ta nuna da gaske take. to yanzu ga cikakkun labaran shugaban amurka joe biden ya ce gwamnatinsa za ta samar da karin taimakon dala miliyan 800 na makamai ga ukraine a cikin kwanaki masu zuwa wannan wani mataki ne da washington ke ɗauka na nuna goyon baya ga kyiv na kare kanta daga abin da take kira mamayar rasha za mu goyi bayan ukraine muddin bukatar hakan ta taso in shi shugaba biden yayin taron manema labarai a gefen taron kungiyar tsaro ta nato a birnin madrid na kasar spain biden ya kara da cewa ukraine ta riga ta yi wa rasha mummunan rauni dama kafin hakan kungiyar tsaro ta nato ta ce ta kara tallafin da take baiwa kiev ta hanyar ba ta tallafin kuɗi da kayan soji a wannan alhamis ce kungiyar tsaro ta nato ta kawo ƙarshen taronta na tsawon kwanaki uku a madrid taron ya mai da hankali kan rikicin na ukraine da kuma bukatar kasashen finland da kuma sweden na zama mamba a kungiyar rasha dai na kallon duk wani taimakon makamai na amurka da kuma kasashen turai a matsayin wani abu na kara rura wutar rikicin ministan harkokin wajen iran hussein amir abdullahian ya nanata cewa kasarsa da gaske take a tattaunawar nukiliya kuma tana son a cimma yarjejeniya mai kyau wacce kuma za ta dorewa idan har amurka ta nuna da gaske take za iya cimma matsaya in ji babban jami'in diplomasiyar na iran kalaman nasa dai na zuwa ne bayan kammala sabon zagayen tattaunawar kwanaki biyu da aka yi a birnin doha na kasar qatar da nufin dage takunkuman da aka kaba wa iran ƙungiyar tarayyar turai ce dai ta tsara tattaunawar wacce ba ta kai tsaye ba tsakanin iran da amurka a birnin doha a wani yankuri na farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar iran ta dubu da goma sha biyar To labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo Hausa VOH daga birnin Tehran. Rahotanni daga Sudan na cewa mutum hudu ne suka mutu yayin zanga-zangar adawa da mulkin soji a ƙasar. Likitoci masu fafatkar demokuraɗiyya sun ce jami'an tsaro sun harbe har lahira mutum hudu waɗanda biyu daga cikinsu an harbe su ne a kirji Masu zanga-zangar dai da suka fito kan tintuna a birnin Hartum suna masu furta kalaman ƙiyayya ga mulkin sojin janar Abdul Fattah al-Burhan. wanda ya jagoranci mulkin sojin da ya jefa kasar cikin sabuwar dambarwa likitocin sun kuma kalubalanci darar mikiyar da soji suka yi a wasu asibitoci na birnin don soma haboran kin shinin juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar ta sudan mutum 700 ne aka rawaito sun rasa rayukansu kana wasu dubai suka jikata masu zanga-zangar dai na son tilasta wa sojoji mika mulki ga farar hula bayan juyin mulkin da ya haifar da taɓarɓarewar tattalin arziki da rikicin siyasa a kasar. a ranar laraba ne dai aka fara zanga-zangar neman tabbatar da mulkin demokuraɗiyya a sassan kasar inda jama'a suka haɗa gangami suna neman sojoji su janye daga harkokin siyasa an toshe gadoji tare da katse hanyoyin sadarwa na intanet a hartun babban birnin kasar a wani yunkuri na hana mutane shiga gangamin gwamnatin jamhuriyar demokradiyyar congo ta gudanar da taron binne jagoran kasar na farko bayan samun 'incin kai patrice lumumba a babban birnin kasar kinshasa haƙorin ɗan gwagwarmayar ne kawai ya rage daga sassan jikinsa wanda gwamnatin belgium ta miƙa wa ƙasar a kwanan baya patrice lumumba dai 'yan awaran ƙasar ne tare da haɗin kan sojojin haya na ƙasar belgium suka hallaka shi a ranar 17 ga watan janairu na shekarar 1961 an narkar da gawarsa ne a ruwan acid amma kuma wani ɗan sandan belgium ya adana haƙorin a matsayin wani abin tunawa a makon da ya gabata ne aka mayar da iyalan tsohon shugaban haƙorin a wani biki da aka yi a babban birnin belgium din brussels to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan a daidai wani lokaci daga nan radio hausa voh To ga shida son barka dauke da labaran duniya in sai sauran shirin mu fara da shirin nan na Afirka a yau. afrika a yau. Masu sauraro barkama da hutawa. Sannan har ila yau raka mu tarawa da ku a cikin sabon shirin Afirka a yau, wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru musamman kan abubuwan shafi nahiyar Afirka. A yau cikin wannan shirin yawan taɓo batun ne na 'yan fashin daji wanda yake na mai zama wa arewacin Najeriya alaƙaƙai wanda ni awal kunya zan ja akalarsa. yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi wannan lamarin ya faro ne daga sacewa fulani shanu har lamarin ya juye ya zama su fulanin ne suke satar an'uban annabi don karɓar kudin fansa jama'ar ƙasa suna ta mamaki kamar kasar babu jami'an tsaro don tattauna wannan batun na fara fandarar fulani ne muka gayyato dr ali usman tillan fulani kwamishinan ilimi na jihar Bauchin nigeria don jin yadda yake ganin lamarin da kuma jin irin yunkurin da shi kansa ya faru. dokta a takaice kuma a gurguje me yasa fulani suke zaune a cikin bayan gari sanin kamar a cikin daji dalili saniya shi kenan karka kara karkare su ma suna son da a ce za su zauna a cikin birni su sha ac yaran su su yi makaranta su hau kan hanyar kwalta su je su asibiti da sauransu amma saniya ba za ta basu to dokta yawanci akan wato danganta rashin wayewa ga fulani me yasa dokta na eh to ai saboda kana daji ne idan kana daji zaka waye ne ai ko da annabawa ka taba ganin an annabi daga daji hmm? ai ko san babu ubangiji ya ce a wurare da yawa a cikin ta mai girma min ahlil qura daga mutanen gari yake saukan annabawa so rashin waye wannan saboda zaman dajin nan ne zaman dajin nan kuma saboda saniyan nan saniyan nan kuma yanzu ta zama dole najeriya ta yi saniya saboda najeriya na bukatar nama kuma ba ta da kuɗin da za ta siyo naman da za ta ci ciyar da ta a cikin gari dan ni da har cewa nake dan me yasa ma fulani da Allah ba za su jefa da saniyan nan ba duk su sayar su kai dukiyar su banki shikenan su zo su duk a taru a zauna a birni to amma da muka yi kididdiga sai muka ga wallahi Najeriya ba ta da kudin da za ta siyo nama daga waje jihar Lagos kwamishinan su na agriculture ya ce a kowane rana Lagos kadai tana cin shanu dubu shida to gaya mun ina Najeriya suke da kudin da za ta sayo wa Lagos kawai kadai shanu dubu shida kullum bare sauran Najeriya. Domin haka shanu miliyan goma sha takwas da digo tara wanda SAO Food and Agricultural Organization suka ce akwai a nigeria a 2016 dole a samu wanda za su lura da su to muka ci sa'a akwai wasu bayi wanda su dama aikin su kenan har sanya da sunan su kula shi kenan sai muka kyale su ku je ku yi ta yi suka je suka yi ta yi ana jeji daga wuri yana jeji wuri yana jeji har wuri ya fara zama gari har aka zo ma aka sai da jejin aka yi kaza suka ce to ina kuma za su sa su shanu suka fara lalacewa suka fara karewa matsaloli suka fara shiga cikin al'ummar su yaran su ba su da shanu da za su kiwata ba su da wajen da za su zauna ba su da wajen da za su yi kiwo ba su da za su koma matsaloli dai ga sunan suka fara bayyana saboda waɗansu gwamnoni da ba su rike amana ba ta al'umma Shi kenan abu yau bayan shekara ashirin da fara wannan yau abu ya zame tashin hankali malaman tarihi sun rubuta cewa lokacin da shehu usmanu ya yi jihadi kashi hamsin cikin ɗari na fulani da ke najeriya ba musulmi ba su ma da addini dole a fahimci wannan tukuna kafin a fara zancen cewa to yanzu yaya aka yi. idan da a ce musulmi ne suna sallah to gaskiya zai yi wahala wanda ya canza musu addini ai an gwada a kan hausawa ai ba kuma a kan najeriya ba an gwada a sauran wurare da yawa yana da wahala ka ɗauki musulmi ka canza musu ali ana iya samu ɗaya nan ɗaya can amma dai al'umma har a ta fara samu da yawa gaskiya yana da wahala to wannan kenan to kuma lokacin da shehu ya ji bihaji da yawan su domin su guje wa gwamnati da su haraji kila da zaunar da su saboda muhammadu bello Eh, wanda ya zaɓi shehu kuma wanda shi ne shugaba kamar a ce shi ne ya prime lokacin shehu shi sonsa ne a zaunar da fulani duka so wasu sun yadda suka zauna dalilin da ya sa kenan sama da rabin garuruwan da ke kasar hausa yau fulani ne suka kafa su to akan wannan urbanization policy din bello ina iya kawo maka su bila a adadin a kowane emirate Zaka ka akwai garuruwan da fulani suka kafa da kansu suka zauna kuma har yau sunan su to amma akwai da yawan fulani wanda suka kiwon nan suka gudu suka ƙara shiga daji akasarin su dama ba ma sallar suke yi ba so don haka wannan abun yana da dogon tarihi zancen kuma cewa ai suna da manyan mutane suna da masu karatu don me yasa ba a ilmantar da su ba to ina ga idan an yi haka zan ce ba a yi wasu eh, mu da Profesa Jibril Aminu da su Ahmed da sauransu ba da su shugaba baban gida da sauransu da suka yadda aka kafa musamman hukuma akan ilimi ɗayan makiyaya wannan ta fi shekara talatin to matsalar da aka samu ita ce yadda najeriya abubuwan ta gudanar da harkokin gwamnati ke lalacewa walau a aikin soja ne ko a 'yan sanda ko na air force ko na eh, eh, masu aikin gwamnati a local government ko a jiha ko a cikin makarantu to haka nan waɗannan makarantun su ma na makiyaya harkokinsu suka lalace don haka lalacewar najeriya shine ya hana wa 'ya'yan fulani ilimi amma ba wai su fulani da ke gwamnati da kuma gwamnatin najeriya ba ta yi taladin ba su ilimi ba lalacewar najeriya ya shafe su a saboda rashin wayewan fulani wato sun safi makarce makaci haka da aka yi musu na farko shine batun da ake musu na satin shanu ana ganin suwa suka yi wannan kulle-kulle ne har abin ya zo ga batun bandit a yanzu e to ai shi dan adam idan ka hana shi hanyar abincinsa to dole fa ya fito da wasu hanyoyi wanda zai rayu to sannan na biyu kuma abin da za a tabbata cewa ya sa shi a kan hanya doka to dokan nan ta lalace a baya na yi maka zancen yadda noma da garuruwa ke cin daji yadda ake sai da su suka irin hekta dubu goma dubu kaza dubu kaza wa manya su kange su su sa su shinge su shinge su su hana kowa shiga da sauransu to kaga wannan ya hana su hanyar cin abinci amma hanyar doka kuma lalacewan aikin dan sanda da kuma kotuna da sauransu shine ya jawo kuma idan mutum zai yi laifi to ba za a hukunta shi ba to gobe wani ma sai ya kwaikwaye shi jibi wani ma sai ya kwaikwaye shi ya ga dawa ne ba da kuɗi ya je ya saci shanun wane ya tsira ya haɗa baki da mutanen gari da masu mota da waɗanda suke yan Legas da ai wannan satan shanu idan aka fara kirga maka waɗanda suke satan ba wai 'ya'yan yau ba ne kadai su ne kawai suke shiga ɗakin kawai su ɗauko abin shi kenan su mika to waɗanda kuma za su ɗauka su ta tafiya da shi har a je a yanka saniyar suna nan da yawa wanda suke arziki a kai so domin haka koyaushe suna nan suna neman wannan yaron da zai zo ya ji wannan satar kuma babu doka a kai hasali ma so ake ajiba fulatani ya yi wani ɗan laifi kiris yawa to da zaran ɗan sanda ya kama shi ba wai damuwarsa ya kai su kotu ne ya tabbatar da cewa doka ta yi aikinta ba a'a nawa zai samu daga hannunsa shanu nawa zai sa ya je ya sayar ya kawo masa kuɗi wannan shine abin da ya sa sace-sacen shanu ya fara a cikin al'ummar fulani wasu wasu wannan shine ya sa matsaloli irin su kidnapping da zuwa san su ya fara dangin su suka fara yi wa sai da suka raba kowane bafulatani da saniyarsa da sauran su duk sauran al'ummu suka fara sanin menene ma yake faruwa kuma yana yin haka ne saboda akwai waɗanda suke amfana da wannan satar shanun da yake yi din suna nan a cikin gari kuma ba ma fulani bane daga hausawa har zuwa yarbawa duk suna nan a kai kuma suke rayuwa a kai suke arziki a kai suke ciyar da iyalansu a kai suke maka a kai suke sa kaya masu kyau suna hankoron cewa su masu dukiya ne kuma dukiyar ta sata ce. to dokta bayan da wannan abin ya fara bunƙasa na maganar satan shanu me yasa ba ku ba fulani na daji shawara da a je kotu ba har a bi diddigin wanda suka musu sata a kama su a musu hukunci. mutumin da ba yi da ilimi da ka hana shi ilimi da ka hana shi abin da zai ci shanun ma sun kare wani kotu za ka ce mara yaje zai iya zuwa kotu mutumin da tsakaninsa da jami'an kotu da kuma ɗan sanda shi ne su damfare shi su kama shi haka ma kawai da yi kofi ba yau ba fulatani ya fita da yi komi ba kawai ya hau hanya kamar da kowane ɗan najeriya yake hawa sai an kama shi an ce ana zargin ka da abu kaza karya ne fa ne an san karya ce kawai saboda me saboda danginsa su zo su kawo kuɗi sannan a saushi ai tsakanin bafulatani da hukuma da tsakanin bafulatani da wanda yake cikin gari sai dai Allah ya isa domin haka zancen shi a cewa ai zai nemo haƙƙinsa ba ta mata so ba domin ba yi ma da haƙƙin, ba yi da abinci ba yi da ilimi ba yi da matsuguni kaddara ko da yana son ya dawo cikin garin ya zauna waye zai karbe shi yau dai bafulatani ya fito daga ginin inda ake yanka shi ake yanka dan arewa ma duka ya ce zai dawo nan arewa kai ka sha gani a bidiyo a cikin mota haka za a sauke su a yayyanka su gunduwa gunduwa to kaddara ma an samu har ya hauro nan arewa ya zo kowace jiha yanzu ta ce duk wani wanda ya zo sabo babla da kada a zauna da shi kar a bari ya zauna to a sama zai je zauna ko kuma zai je cikin teku ne ce zai zauna da shi da iyalansa to don haka gaskiya matsalar fulani matsala ce ta al'umma gaba daya gaskiya wanda ya kamata a zauna a cike ta To masu raro a nan ne muka kawo ƙarshen kashi na farko na wannan shirin, har sai Allah ya kai mu na gaba. a maimakon dr aliyu usman tillan fulani kwamishinan ilimi na jihar bauchin Nigeria ni awal kunya na shirya na gabatar ne ke cewa sai wani jikon. ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kure da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyu hashi daga nan Tehran da ya saba baku don damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran mai magana Uda Mamadu a Jetkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. A yau zan yi amfani da wannan daman da kuke bamu don mu faɗi albarkacin bakinmu. Zan yi magana ne akan gwamnatin jihar Zamfara wanda ya fito ya ce al'umomi na jihar sa su ɗauki makamai domin kare kawunansu da hare-haren da ake kawo musu 'yan ta'adda suke kawowa. ina kira ga gwamnonin najeriya da ma dukkan shugabanni na najeriya ko kuma na afirka su tahi su yi tsayuwar daka domin su kawo ƙarshen wannan fitintunin da yake faruwa a mu domin idan aka ce kowa ya ɗauki makami kenan ba a san makami hannuwa zai fada ba akwai mugu akwai nagari ba a iya tantance su assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru sulaiman usman daga nan bakin kasuwar tarasa da magaram jamhuriyar niger to lokaci na ne yau zan fara shi ne da tar Allah wadda zuwa ga hukumomin Morocco wanda sai kashe kimanin 'yan gudun hijira 30 tsakanin iyakar kasarsu da shiga Turai. To da irin wannan ne yake nuna mu cewa hukumomin Morocco karara take suna tare da Turawa. Bayan su Turan da kansu suke zauwa suna faɗa cewa idan kaga yan gudun hijirar eh, Afirka ya tashi zai tafi a Turai to wallahi arzikin kasar shi ne bi. Saboda a hili take Turanan su suke zauwa suna sa yaƙe-yaƙe a kasashen mu suna kwashe mu dukiya suna kaiwa kasashen su kuma a samu wasu bara gurbin ƙasashen Afirka idan 'yan gudun hijira za su ratsa kasashen su kuma su kashe su to da haka muke fata hukumomin eh, Morocco su san da cewa yan Afirka ne suka kashe kuma su ma yan Afirka ne assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum bi Hausa mai magana Murtala daga nan garin Masassaka wanda nake zaune a nan Sokoto a Najeriya eh gaskiya kan al'amuran zaman ga sai addu'a eh addu'a ce maganin wanga abubuwa da suke wakana watan gwamnan jihar Zamfara ya ce kowa dauki makami a yau nan ba shi bane addu'a ko ta yi ma abin gaba da a tsaya talaka a tsaya ta addu'a Allah yana ansa addu'a addu'a ce ko makamin talaka amma bindiga ai ba a san ba inda za ta fada gaskiya tana iya hada hannun wani mugu daban ya kare da wani abu kuma ai wani abun daban Allah dai ya sauƙaƙa mana Afirka gaba daya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radio Iran mai magana Hassan Laji Umar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wani taimakon motoci da kasar Italiya ta baiwa jamhuriyar mu ta Nijar to gaskiya mu hakan ya yi daidai kuma mun ji daɗin wannan taimako da ƙasar italiya ta baiwa jamburiyar mu ta nijar kuma muna kira da wanda yaunin wannan motoci ya rataya a wuyansu da su kula da wannan motocin sosai kuma su damƙa su da hannun da ya dace tunda akwai wuraren da babu motoci ko da asibiti ne wanda za a ɗauki mara lahiya a kai shi inda ya dace samu magani kenan kamata ya motocin nan a ce an rarraba su a ƙauyuka da ma na birane tunda kusan ko ina akwai irin wannan matsala a asibitoci na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga birnin da magaram na jamhuriyar nijar tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan rediyo hausa voh malami na gaba gare ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mure jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku da nan madatai da magaram to gaskiya matakin da gwamnatin jihar zamfara ta dauka ganin cewar za ta ba wa mutanen zamfara dama sayan bindiga domin su kare kansu hakika wannan mataki ne gurgwa shawara ce kuma wannan mataki san bai dace ba ganin yadda a halin yanzu ake fama a kwantar da hankali wajen zaman lahiya kuma ya kasance talakawa sun rike makamai to hakika hakika akwai bargurbi wanda za a ba dama domin su rike kenan kamar an kara wa wuta yayi ne kenan ya kamata gaskiya su canza shawara kuma kenan idan aka yi haka gwamnati ta kasa wajen kare rayuka al'umma samun abin bai dace da fatan ne Allah ya sa wannan mataki ba zai dore ba kuma ya kasance an canza shawara wanda za a yi domin a tsira da zaman lafiya da gode ku tashi lami magana isu ne madatte da magaram jamhuriyar ne na kira ku da ganin madatte ku tashi lami assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh sashen sa na suna na Ibrahim Haruna mai anguwa Bingila Buza jihar Tsawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru. Muna godiya da irin dama da kuke ba mu na tofa albarkacin bakin ma akan abin da ke ci mu na tofa A yau zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga 'yan kasuwa da su wa Allah su daina karawa kaya kuɗi. Komi ka taba yau a kasuwa ya yi tsada musamman kaya dangin alkama tsakanin abin da ake yi a cikin ƙasa da kuma na waje kuma komi sai ka ji ana danganta shi da yakin ukraine da rasha hatta da biskit a yau sun kara masa kuɗi kuma sun rage masa girma allah ya muna ƙarshen wannan tsadar rayuwa a ƙasashenmu na afirka da ma duniya gabaki ɗaya na gode sashen sa na biyu kuna ta da ibrahim haruna mai anguwa bingira buzu jihar tawa jamhuriyar nijar Waleku radio boh tehran mai magana comrade ilyasu yakuba digawa daga jihar bauchin tarayyar najeriya game da dama da kuke ba muke bayyana ra'ayin mu zan yi amfani da wannan dama na bayyana ra'ayina akan matakin da gwamnatin jihar zamfara a tarayyar najeriya ta dauka na bawa al'ummar jihar damar su mallaki makamai don su kare kansu hakika wannan mataki da gwamnatin jihar zamfara ta dauka ko shakka babu wannan mataki ba komai zai jawo zai kara ta'azzar matsaloli na rashin tsaro a jihar zamfara da ma sauran jihohin arewa maso yammacin najeriya domin mallakawa mutum jami'i da ba jami'in tsaro ba makami haɗari ne ga zaman lafiya a tsakanin al'umma a don haka muke kira ga gwamnatin jihar zamfara a tarayyar najeriya ya kamata ta sake shawara akan wannan mataki nata na mallakawa al'ummar jihar zamfara makamai muna godiya to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya yanzu kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa Kisoshin rayuwa rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai waɗanda suka hada da littafin da stanar rastan na atila sha'in mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata kuma a cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku mun yi maganar cewa da farko a yakin badar an fara da mubaraza na ɗaiɗaiku tsakanin mushrikai da kuma musulmi inda aliyu da abi talib salam da hamza da abdulmuttalib da kuma ubaidullah ibn harisa suka fito tare da umarnin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam don yin mubaraza kuma duk suka sami nasarar kashe wanda suka yi mubaraza da shi sai ubaidullah ɗan harisa wanda ya ji rauni ya kuma yi shahada Shi ne shahidin yaƙi na farko a musulunci sannan mun bayyana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa ne yake ba da umarni tsakanin masu masu da kuma kibiyoyi an kashe mushirkai saba'in an kama wasu saba'in sauran kuma suka ranta na kare suka tsere suka bar dabbobinsu da sauran dukiyoyinsu sai kuma a ɓangaren musulmi akwai shahidai goma sha hudu waɗanda suka rasa rayukansu a yaƙin. Mutane ansar guda takwas da kuma muhajirun guda shidda an fara yakin badar da safe ne kuma an kammala shi kafin azahar sannan an ce cikin mutane saba'in da suka kashe ali da abi talib salam shine ya kashe su ibnu kutaiba ya ce an kashe ƙurashawa hamsin ali da abi talib salam shi kadai ya kashe ashirin da ɗaya daga cikin su manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da umarnin a kashe wasu mushrikai biyu da aka kama su saboda cutarwa da suka yi wa musulmi a baya a nan ne wasu daga cikin ansar suka buƙaci manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kada ya kashe sauran fursunonin yaƙin da aka kama don su karɓi kuɗaɗen fansa daga ƙurashawa amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai ba su amsa ba sai da wahi ya sauka ya ba shi damar yin hakan a cikin wa'anda aka kama dai a matsayin fursunonin yaƙi daga ɓangaren ƙureshawa akwai ammi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato Abbas dan Abdul Muttalib sannan akwai Aqilu dan Abi Talib dan ammi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan yayan Ali ɗan Abi Talib alaihi salam har ila yau a wasu ruwayoyin an ce akwai Abul As surukin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ɗiyarsa Zainab salamullahi alaiha yana daga cikin wa'anda aka kama a yakin Badar sannan a lokacin da aka buƙace shi da ya bada kuɗaɗen fansa matarsa Zainab ta aike da sarkan wuyanta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gane sarƙan don ta matarsa ta farko Hadiza ce salamullahi alaiha a lokacin da za ta yi aure ita Zainab kenan ya sanya mata a nan sai ya sa aka saki As da sharaɗin cewa zai bar zainab ta yi hijira zuwa madina tunda shi ya ƙi ya musulunta shi kuma abbas a lokacin da aka zo kansa sai manzon allah sallallahu alaihi wa ya ce masa ya biya nasa ya biya kuma na aqilu da abi talib dan dan uwansa sai ya ce idan ya bada kudaden zai talauce sai manzon allah sallallahu alaihi wa ya ce masa ka biya kudaden nan da kudaden da ka bawa ummul fadl matanka kafin ka a fito yaƙi ka ce mata idan ban dawo ba ki kashe su don bukatunki da kuma na yara sai abbas ya ce wa ya gaya maka sai manzan allah ya ce jibrilu ya faɗa mani a nan ne abbas ya musulunta don ya san cewa ba wanda ya san wannan maganar in banda shi da matarsa sai kuma fursunonin da ba su da kuɗaɗen fansa sai aka ɗora musu ilmantar da yara goma kowanninsu a Madina, wato su koya wa yara goma rubutu da karatu, wannan zai zama fansa a gare su. Sauran abubuwan da suka faru bayan yakin Badar dai sun haɗa da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ya sa aka tara dukkan dukiyoyi da mushikai suka bari a wuri guda sannan daga baya ya zo ya raba ganima a tsakanin wanda suka halarci yakin kamar dai yadda aka umarce shi sai kuma batun gawakin shahidai da kuma matattun mushrikai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka haƙa babban rami aka tura mushrikai gaba ɗaya a cikinsa aka bizne sannan ya zaɓi wani wuri inda aka bizne shahidai goma sha hudu na musulmi da aka kammala sai ya zo ya tsaya kan kabarin mushrikai ya ɗaga murya yana kiran su ɗaya bayan ɗaya yana cewa ya abu jahal ya fulan ya fulan ya fulan ya kira sunayensu shin kun sami Abin abinda ubangijinku ya yi muku alkawali gaskiya ne mun sami cewa abin da allah ya yi mana alkawali gaskiya ne sai ya ce da za su yi magana da sun ce maku sun sami abin da Allah ta'ala ya yi musu alkawali gaskiya ce wato na azabar da suke ciki sannan ya tsaya kan kabarin shahidai ya yi musu addu'a ya kuma ce yana masu shaida a gaban Allah ta'ala akan sun cika amana da kuma sauransu sai aka tambaye shi mamata suna jin magana ne sai ya ce ba ku fi su ji ba sai dai kawai ba za su iya yin magana ba sai wani sahabi ya ce masa ya manzon Allah mu ma ka yi mana shaida mana sai ya ce a'a ban san abin da za ku aikata a bayana ba to masu sauraro anan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan na kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tun zuga shirin nan na haƙoƙin mata a musulunci haƙoƙin mata a musulunci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda muke kawo muku dangane da haƙoƙin mata a musulunci idan masu na bibiye da mu zuwa yanzu mun ta kawo tsokaci ne dangane da waɗansu shibuhohi da wasu sukan shigo da su da sunaye daban-daban ko ngo ne ko kuma wani suna daban amma suna ƙoƙari ne su soki al'amuran da musulunci ya kawo dangane da al'amura na mata da kuma bin wasu tafarkai na mutanen ainihin yammacin duniya waɗanda suke sukan addinin musulunci akan al'amura na mata to mun kawo wannan tsokaci har zuwa wannan shirinmu na baya da ya gabata to abin da zamu iya kamata mu sake fitowa da shi kamar yadda muka nuna yadda musulunci yake kishin mace ya kuma ba ta haƙoƙinta idan muka dawo dangane da ma al'amura na haƙoƙi na tattalin arziki a cikin al'amura na addinin musulunci za mu ga cewa ai idan ma muka lura da al'amuran da ke faruwa a ƙasashen turai har zuwa ƙarni na goma sha tara mata ba su da wani haƙƙi da za su iya mallakan wasu ainihin abubuwa wani dukiya nasu wanda suke nasu ɗin ne amma ba su da haƙoƙi su mallake su har zuwa ƙarni na goma sha tara wannan idan ka zo dangane da matan aure lallai ko dai idan sun mallaki wannan abun wannan abin zai koma ne ga mazajensu ko kuma ba za ta iya yin amfani da shi ba wannan abin da nata ɗin ne sai da izinin mijinta ko dai ya koma mallakan miji ko kuma ba za ta yi amfani da shi ba sai da izinin mijinta kaga dai da haka kenan ya nuna cewa kamar ba nata bane kenan wannan fa a wannan kasashen turai din ne ake da wannan har zuwa karni na goma sha tara to wannan ba shine sarayar da haƙoƙin matan ba idan ka dawo a ingila wani lokacin musamman in ka dubi yadda al'amura suke gudana a cikin tarihi za a iya cewa ita ce ƙasa ta farko wadda ake cewa sun ba wa mata haƙƙo haƙoƙi na mallakan wasu abubuwa da suke nasu ne wasu dukiyoyi da yake nasu ne misali wata doka da aka kafa a shekara ta wato 1860 a irin wannan lokacin aka kafa wannan doka wacce ake kiranta a turanci married women property act wato doka ce wacce take ta shafi dukiya wasu mallakan abubuwa dangane da matan aure to a irin wannan za ka iya cewa ai wannan dokan da su a shekarar 1860s dinnan suka samar da ita to amma wannan haƙƙin ai musulunci a cikin ƙarƙashin dokokinsa da shari'ar musulunci tun shekara dubu ɗaya da ɗari uku kafin wannan shekarar tasu da su suka samar a ƙasar ingila shi musulunci ya ba wa mace wannan ainihin haƙƙi ɗin na mallakan duk abin da ta mallaka nata nata ne shekara dubu da ɗari uku musulunci ya ba wa mace wannan haƙƙin su koyaushe suka ba da shi sai 1860 suka ba mace wannan haƙoƙin to waye zai nuna mana wai wai wai kasashen turai wani ingila da sauransu wai suna haƙoƙin mata suna kare su ga abin da musulunci zo da shi tun wajen shekara dubu da wani abu to ai in muka duba a ai alkur'ani ubangiji subhanahu ta'ala a fili ma ya faɗa yake cewa dangane da mata walahunna walakun ma sabtun ku mazaje kuna da abin da kuka tsururuta su ma mata ɗin nan walahunna sabna wannan su ma abin da suka tsururuta nasu ne kuma mallakarsu ne kaga wannan wani abu ne wanda Alƙur'ani ya zo da shi ba wai na karanto ayan cikakken ayan ba ne a'a mahallin shahidin ne inda Allah ta'ala yake nuna mazaje duk abin da suka tsururuta a bisa mafuhumin ayan ne na faɗi wannan abin da mazaje suka tsururuta duk inda suka samu wani abu nasu dukiyansu nasu ne haka su ma lahunna maktasabna su ma mataye duk abin da suka tsururuta su ma nasu ne to wannan ai abu ne wanda yake a fili cewa a cikin alkur'ani akwai wannan idan mutum ya dubi irin wannan al'amari zai ga cewa wai maganin cewa ta bangare na biyu kenan mace ba za ta iya zuwa ta yi aiki ba ko kuma za ta iya samun wani abu wanda za ta dogara da shi don wajen samun dukiyar da take shigo mata ba ko da ke wannan ya zama tsohon tunani a wasu gurare domin yanzu zamani ya zo mutane sun ga amfanin wannan mata suna zuwa su aiki abin da kurin musulunci baya so shine idan mace mata aure ce ta fita ba tare da izinin mijinta ba ta za ta je ta tsururuci wani abu ta yi wasu ayyuka a'a in dai mijinta ya bata dama to wannan kuma a cikin al'ummar musulmi za ta iya zuwa ta yi wannan ayyuka musamman ayyukan da suka shafi mata kamar misali a ce mata sun zama likitoci mata sun zama unguwar zoma wajen karɓar haihuwa mata sun zama malamai masu koyarwa mata sun zama masu jiya duk irin waɗannan abubuwa ne wanda suke a musulunci ana buƙatar irin wannan su kasance suna da ainihin wani ah, hoɓasa na ƙoƙarin taimakawa ai mata 'yan uwansu don wani lokacin za ga kamar misali al'amarin da ya shafi unguwar zoma din nan abin ban a ƙasashe irin namu hatta za ga cewa wasu asibitocin in ka je wai namiji ne yake karban haihuwa namiji wai shi zai karɓa haihuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ba karamin cin baya bane saboda mene saboda irin waɗannan al'umman wai su suna tunanin mace ma kada ta fita ta yi karatu kada ta fita ta yi wannan aiki in ma ta yi karatu ɗin ga kwalin ta yi karatu ta kai wani makololuwa amma wai kurin dama dai kada ta zauna da jahilci ta je dai karatu tana da kwali ta samu satifiket da digirinta da komai sai a ce to in ta yi aure ta tafi da satifiket dinta in ta je shi kuma mijin ya ce a ba za ta yi aiki ba sai a karbe a je a sa shi a cikin kwalla ko kuma a cikin akwato a rufe shikenan ta mamanta ta taɓa yin karatu sai ta zama kurin tana cikin gida da ne ake irin wannan tunanin matukan miji zai bar matarsa ta yi wannan ayyuka din to taimaka al'umma ne sannan in ta wannan aikin din da aizinin mijin nata abin duk da ta samu daga wannan aikin to nata ne wasu muhammad alaihi tahirin wannan sai shirin wani ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa to a yau za mu dubi ne akan wata halayya tsakanin 'yan siyasa wacce ta zama ruwan dare sannan kuma ta kusan zama ka'ida a tsakaninsu da ita ce share karya za mu dubi akan dalilin da yake ingiza 'yan siyasa ko ina suke su share karya bisa dogaro da lai da masana suka bijiro da su a wannan fage da fatan za ku kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. saboda yadda ƙarya ta zama ruwan dare a tsakanin 'yan siyasa da yin alƙawuran da ba su cikawa ya sa mutane kan bayyana siyasa a matsayin wani fanni na ƙarya kuma ƙungiya ce ma ta gungun maƙaryata wannan halayya tana da hatsarin gaske ta fuskoki da dama na farko tana nuni da cewa 'yan siyasa mayaudara da rane da ba su cika alkawali kuma ita kanta siyasar tana cin karo da halin kwarai don haka duk wanda ya shiga wannan fage zai aikata komai domin ya cimma manufa don haka muke sake yin tambaya a kan cewa shin da gaske ne siyasa daidai take da ƙarya kuma me yasa 'yan siyasar suke sharata shin saboda kare maslahar ƙashin kansu ne da manufofi ko kuwa domin su cimma manufofi ne na ƙasa abu ne da yake a fili da babu shubuwa a cikinsa cewa siyasa fanni ne na abin da zai iya yiwuwa wato ana kallon abin da zai yi ne a ƙasa aikata shi ɗan siyasa yana kallon yadda abubuwa suke ne a ƙasa da sauye-sauyen da suke faruwa a cikin harkokin yau da kullum ba tare da tsaiko ba sannan kuma su kalli yadda za su yi mu'amala da wannan yanayin a matakin farko za su dubi yadda za su sarrafa wannan hali da yanayi da ake ciki domin aiwatar da siyasar su ta cikin gida daga nan za su dubi alaƙar hakan da abubuwa na waje a hali irin wannan ɗan siyasa kan lissafa gaba da baya domin ganin yadda zai samu sakamakon da yake so a fagagen tattalin arziki da ciniki da kuma tsarin zamantakewa ga 'yan siyasa masu kishin al'ummarsu da ƙasarsu babban abin da suke so shine yin abubuwan da za su sa su kare manufofin al'ummar tasu da saman musu da walwala da jin daɗi. hakanan kuma yadda za su tabbatar da tsaro da zaman lafiya a cikin al'umma da shimfiɗa adalci a tsakanin 'yan ƙasa ta hanyar amfani da dokoki don haka ɗan siyasa kan samu kansa a gaban wani yanayi da aka saba da shi ko kuma wani yanayi da yake bijirowa cikin gaggawa sai ya zamana babu wata makawa sai ya bi ta wata hanya da a ido talakawa da 'yan ƙasa suke ganin a matsayin cewa tana cin karo da kyawun halaye ko kuma dokoki ɗan siyasa kan yi ƙarya saboda haka ko ya yi munafinci ko ya yi yaudara ko ma ya yi harigido waɗannan kuwa siffofi ne da suka saba wa halayen ƙwarai a kan su ne kuma ake gina abin da ake kira da siyasar keke da keke ta kallon yadda abubuwa suke a ƙasa a dalilin haka a tashin farko muke samun kanmu a gaban siyasa wacce take a matsayin fannin abin da zai yiwu wanda idan an bi shi hanya za ta bulle da kuma ƙa'idoji na kyawun halaye da ba su gaji kwane-kwane ba a bisa nazariya a ɗaya gefen siyasa ba a gina ta akan kaifi ɗaya bisa nazariya ba fiye da kasantuwarta mai buƙatar kaifin ƙwaƙwalwa da sanya hikima da dabara cikin aiki za a iya yin haka ne yayin mu'amala da abin da ake da shi a ƙasa da kuma tsinkayo nesa ɗan siyasa in ji masanin nan alfarabi yana da buƙatuwa da zurfin hankali da kuma tsankayo nesa harkar siyasa ba a ɗan farata da miƙaƙƙiyar hanya ta halayya ƙwarai ba ta fi kamantuwa da hanyoyin da za a iya bi domin cimma manufa ta al'umma da kuma ƙasa. wannan manufar ce a wani lokaci ake kira da amfani wani lokacin ko maslaha ko kuma a kirata da alheri a nan ne wasu ke baiwa wannan irin siyasar da take tafiya a wannan zamanin da muke ciki ma'anar ƙoƙarin kaiwa ga manufa wato a bita saboda a kai ga manufa za a iya bin kowace hanya daga cikin irin waɗannan manufofin kuwa da akwai da ƙarya da farfaganda da coge da maguɗi, wannan ne ya sa muke ganin yadda shugabannin ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi suke ƙara gishiri akan alƙaluma na koma bayan tattalin arziki na ƙasarsu ko kuma yawan masu ƙarancin abin hannu a ƙasarsu ba domin komai ba sai saboda su samu bashi daga asusun ba da lamuni na duniya hatta a lokacin annoba corona wasu kasashen sun rika ƙara yawan alƙalman mutanen da suke mutuwa a cikinsu da waɗanda suke kamuwa da cutar saboda su sami tallafi daga hukumar lafiya ta duniya ko kuma wani taimako daga ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa ɗan siyasa a hali irin wannan bai damu da yi cuge ba wajen fitar da bayanai saboda abin da yake gabansa shine kare manufofin ƙasarsa da kuma al'ummarsa siyasa fage ne na cin moriya da kuma amfanuwa wannan shine abin da masanin nan ɗan ƙasar italiya macebele yake yin ishara da shi tun a ƙarni na goma sha biyar tunanin cewa dauloli suna rayuwa ne akan kan ginshikin kyawawan halaye na kodin ko kuma haka ya kamata su kasance ba komai ba ne sai mafarkin tsaye aikin ɗan siyasa shine kalli al'amura kamar yadda suke a ƙasa ya yi mu'amala da su a haka wannan zance ne na mace bele a cikin littafinsa na the prince wanda ya shahara wajen tallata siyasar cin moriya da amfanuwa na ƙashin kai ta hanyar bin kowace hanya da ɗan siyasa zai iya yi domin kaiwa gare su masu sauraro za mu da sa'aya a nan ba don wato wannan batu da muka buɗe mun zo sa ba a fitowa ta gaba za mu dasa daga inda muka tsaya amma kafin lokacin muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. to da nawa kawo kashin shirin namu baki ɗaya, amma da ke sauran inda yi kaɗan hassan barka zai taso su daga cikin labaran da aka riga aka saurara amurka ta sanar da karin tallafin dala miliyan 800 na makamai ga ukraine mutum hudu sun mutu yayin boron kin jini mulkin sojoji a sudan iran ta ce za iya cima matsaya game da tattaunawar biyanna idan har amurka ta nuna da gaske take ta da wannan zamu kai sai Allah mu gobe da sahi za a je mu dauki don shirin kafin lokacin mu da da kwanaki mu fatan alheri a wai gari cikin koshin lafiya